da ya kwanta a shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na na goma sha bakwai da watan biyar shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya don ci gaba da karatun littafin ne بلوغ المرام من أدلة الأحكام ومن كل سنة درس سنة da 75 idan na nan babu da babu da muke ciki shi ne babu babu na iddati wal isbat wal istibra wa ghairi zalik wannan babu shi ne tsakanin biya wannan ke magana kan mas'aloli da hudu mas'ala da ta shafi idda da abin da ya shafi istibra'i da kuma abin da ya shafi fasada hadisi da muka tsaya a kanta shi ne hadisin amr ibn al-as radiyallahu anhu قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر إلى القطيعة تنفذ يجب أن تكون حديث الله تعالى الله تكون بعد بروحها وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن من أقرأ الأبقاء أخرجه مالك في قصة بسند صحيح مما من أقراء العطهاء أن تقوى حديث ودعائك ألا تتعاد الداء بريكا قالت كتاب إتاء فاكم إن من أقراء فمن أبين بأيكي بيجي بكره العطهاء في التركي أخرجه مالك في قصة بسند صحيح إمام مالك جروة وما حديثي أتكلم في قصة تعرف سند وين بيجي صحيح يوم لما بالقصة يقول يا مالك أمين بهذه عن عروة بن الزبير عن عائشة وفي أنكر إمام مالك يا روح حديثي بدأ ابن شهاب الزهري بين السنة على من إمام مالك يمكن عن عروة بن الزبير بدأ عروة ابن الزبير أن أن كتاب البدر عن عائشة عن بن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حتى بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة وتمكو موسونا حتى بنت أبي بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر حتى بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر أبي بكر الصديق ينا بغاية تكون أكو عائشة أكو أسماء كما أكو عبد الرحمن وفي عبد الرحمن بن الدنيا عائشة ينا بغاية موسونا حتى to ita ake ba da labari game إذا ita ita har ta mijin ta ya ce sai ta zauna tana ganin idda yayin da ta shiga cikin jini na uku ai nuna dakalar fi min na haudatu in dakalar ta bar gidan miji yanku shi ne dakalar fi yayin da ta da cikin jini min na haudatu a haila ta uku قال ابن شهاب ابن شهاب يقول فذكر ذلك لأمر بنت عبد الرحمن فأتى عن بطلع بارحة لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت سيدتي صدق عروة بل لو أولي أبدتيك ونزل كله صدق وقد جاب لها في ذلك ناسي كنت مثالي في جاهلية بإيسا جمد حسن وقالوا سكتي إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وبلغ تعالى أنا فتاتكم بالكافر فلا تفكروا وقرآن بأن الفتاة والمثلثات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء المثلثات ما تعيوا أن بعث فتاة يتربصن ذات زمن ضحى زمن إبدا بذات أوليدا ثلاثة قروء القرء الإسم فإن القرء في لأيك بلا كنت لأيك نجد ثلاثة قروء shin ana nufin ƙarfi uku ko ana nufin jini uku shi ne ake da jini uku ita dai aisha abin da sun ce a nan ta ce abin da ake nufi da kurmi a nan jini ne tsarki ma'ana idan an fi kuma za ta yi tsarki nawa uku ta gama tsubba kuke فقال قائد في عائشة بدي صدقت كل رجل يدرون ما الأقرع في كل سمي أي رجل على الأقرع wanda su shine jam'i ne na manajin alƙur'u ko alƙar'u sai ta ce inna man asra'u al asfar al'asara wanda zan tuno na kara wato wato abin da ake nufi da shi al'asara karfi وقال ابن شهاب ابن شهاب الزهري في سمعت ابا بكر بن عبد الرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا. يقول بين الدكتور cikin sahabban mu ba na malaman da muka koyi ilimi a wurin su ba ko sun yana ba da fatawa haka cewa abin da ake nufi da ƙarfi a abin da ake nufi da ƙuri'in shi ne يعني كمان بقال لك يوم مثلث تربصنا بانفسهن ثلاثه قروء مسواكهم الجنان شركي اسم حديث بلما تفوت فهمت wannan matsala ce da da malamai suke sabani tun da akan har yanzu yau wannan suna fassara alqur'u da cewa sarki yake nufi wannan suna fassara alqur'u kuma da cewa abin da yake nufi da shi ne jini akan ce alqur'u akan ce alqur'u idan an zo gurbin a ce al-aqra ko a ce kuru duk wanda aka faɗa yayi an gane ku a kaya ya zanto jam'ul kullal kullu jam'ul kullal kullu daga uku zuwa goma kuru kuma jam'ul kasra kenan duk wanda aka faɗa cikin larabci yayi to amma idan mutum ya duba dukkan lamar larabci sakamakon zai fita da shi ne lafazin alƙur'u yana cikin lafazin da ake kira al-abdad min al-abdad akwai wadansu lafazin sanannu a cikin harkar larabci wanda suna iya ɗaukar ma'ana su ɗauki cikin wannan ma'anar suna gudu al'adbabu an gane ko kamar as'as da Allah ce wanda da uba as'as min al'adbab domin yana ɗaukar ma'anar akadal yana ɗaukar ma'anar adbar kaga akadala kifiyar adbar kamar da nan gudan asuhuri kifiyar al'aidu ina da ɗan fahimta na da tare da kifiyar wannan da irin da ba ya sai ke nufi cewa ma'ana ta ga nufi dai a fita a mai da dalilin khariji ke da duka tsani ya idan an fi kuma ce sai ku uku da sai sai ku uku da sai idan ma ne kuma ne da shi da Ahmad bin Hanbal suka dauka cewa abin da sai sarki uku da sai Imam Shafi'i da Abu Hanifa suka ce biyu uku da sai ina da to menene tsakanin ummai ko menene fa'idar samu menene bambanci tsakanin maganganun guda biyu bambanci da ke tsakanin maganganun guda biyu shine idan ka dauki maganar Imam Malik sarki uku jini jini da ya fi kiran ta da ida domin ka'ida za ka tafi ta da dama tana da baka kusance ba mun wannan salat ko ba ta ba to idan mutum tana cikin ta karkata miji bai riga ya kasance ta ba sai ya kace ta kashin da kuma da yanzu na tana cikin sarki ba ta sarki na ɗaya kenan idan ta jini ta ba su sarki ɗan jini kenan idan ta sake jini sarki ya jini ɗan jini kenan shi ke da ta gama ita jini ne da kuma abu jini sarki ɗan eh, jini biyu ne wannan iskila ta tare ina mai rikuwa na ma'ana sarki uku jini sarkin da aka fito ta da sarki biyu da ya samu a wajen shi ke nan da ta gaba amma idan ka ɗauki maganar imamu shafi'i da shi da wanda ke tare da shi sakamakon da za ka samu shi ne na farko da ya mutum da zai fito da cikin ƙarfi ɗin ƙarfin da bai kasance ba sai dai ka ce to idan ka jini ka tsari jini ɗaya kenan ka sake wani jini ka tsari jini zama nan kenan uku kuma tsare da ke ويتعد لك بتاع بتاع يبدو مالكية كبيرة بيها فهي بقى بقى بقى ثم كده هو كان عارف لو انا كده عبد الله بكر انا في ثلاثه قروء انا مش على طهاره امام سجد في ثلاثه قروء انا مجنون على خيط انا ثلاثه خيط كده فانا بس اذا انت دي في الجنة لو كان عشان تجنبها وانت كده za ka samu maganganun jiran ɗaya eh, tsayin rai wasu kaɗan daga cikin hujjoji ko malikiya suka ce idan yi ta ala ce ya yi hun nabi ya zaɓa da kuma musa a faɗan da ko hunna ne udda su hunna ne ne udda su da na gida a gina udda su hunna da to ba su rijiya a ce ka kace ta a wannan lokacin inda za ka kirga da su ana ganin ta yana gobe daga a ko ka ga ba an ce ka tafi ta a lokacin da kuka cikin barci don kamar za ku za ku yi kirgin don da ba za yi da ya amfani da fito ta a lokacin sai a gani yadda za da ne jini kuma yi tafiya za a tafi a cikin jini ina ba da amfani da wannan yana da cikin hujjoji ba da kuma sannan kuma ya wasu an ce idan mun ce salasa ta wato lalle alqar'u din nan kuma ya zama mudakkar ne domin da alqar'u ya zama mu'annas da sai a ce salata ta wato da bayanin a cikin harshen larabci akwai ka'ida da ke kasewa idan za ku yi jam'i na al'adar da al'adu na farko dai dole ne ka zo idan idan samun al'adu da muzakkaran لا بد أن تأتي بالتاء في العدد وإذا كان مؤنثا لا بد أن تهبط التاء من العدد العكس بالعكس أدلته ترجم ذاته ترجم على بدأت حجية جيدة أدل لا ترجع إذا دنجم أدل لا ترجع من مجنون في عين ذاك فقد لمبر بفكر تنسل عددين ذاك هو مساعد أما إذا ما تم ذاك سوري ثابت أدلته يبيتك انا القلم المذكر يكون عندك مذكر ذات في ثلاثة أقلام أربعة أقلام خمسة أقلام ستة أقلام سبعة أقلام ثمانية تسعة عشرة أقلام يمن لم يجد ما ثلاثة على أربعة على خمسة على ستة على سبعة بسنا زيادة من أقل خمسة فهو ده أدل ده تسوي إربع واقع فيه على كلمة من يجب أن يكون يسمي فهو ده تسوي كلمة من يجب لم يكون خارج الفاتح a irin larabci ke inda abin da za ka kirga ya zan ko mai sani sosai da shirin ta ina da ban fahimta ku kawo yana gombe ku mutum mu dauka ta yara na gudun ta yara mutum ko namiji mutum sai ka ce salatu sayyara ba za ka ce ba salatu sayyara arba sayyara خمس سيارات وهكذا إلى عشر سيارات لا تكون سببا المعدود فأنه لا تكون الجنة تكون آية وبنجد تعالى كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالسابعة وأما عاد فأهلكوا برجم صرصر الآسية بعيد وتجدها فأكثرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ليال من ضمن ما ليلة ليلة مذكر لكم أن لأن ده تأتي في سبع ليال بعد سبع ليال أما أيام بين إلى اليوم يوم كان مذكر لكم أن مذكر تأتي في ثمانية أيام حسنة سبع ليال وثمانية أيام حسنة قال آيتك الله تكلم الناس ثلاثة أيام إلا يوم amma a cikin sautin yawan ba ayar ta Allah ta kallon ba ta talata هذا ثلاثة أيام بالساعة لأن المعدودة مذكر أما من ثلاثة ليال بهذه الساعة لأن المعدودة مؤنث. إلى ابن مالك السياق ثلاثة بالتاء كل الأسرى في أبد ما آهاده مذكرة ثلاثة بالتاء كل الأسرى كل بقيت هذه الجملة za ka kwana da tara fi addu ma ahaduhu muzakkara idan kana kurda abin da yake daidai din kana mini ne za ka zo samu tun daga talata har zuwa asara ina da abin da da da mun mun san ne da dawo aya wani mutum ya kace tarabbatu bi anfusihinna sama'a tafaquru to idan an kawo lafazin alƙar'u ana nufin ƙarfi ya zakkar ne a larabci idan an kawo lafazin alƙar'u ana nufin jini ya annas ne a larabci to da aka ce salata ta a anan wurin ya zama annabi ko ne mudakkar idan wanda annabi ko ba ta ta ba amma tunda ta yi ayyuka ne tunda ta yi ayyuka ne shine ma da yanke ko wannan ko da alaran kuma da alqur'ani ko kada ku hujjar ko kan ko da al-ma'dud inna mudakkar ne to dan kike shine mudakkar domin jini da mudakkar ban ba annabi ina da mutunta amma sun san ɗan ɗaukan da sa iya za su da kai aiki tsarki ba a kirgin su kwata-kwata domin da ana kirgin da tsarki na sabda za ta haɗa ta aka ce su da mu wata uku wannan yi uku yin jirgin da ta yi kuma ina sabda ta uku ta saboda mai saboda ba ta jini amma inda tana jini da mu wata kirga a cikin biyu uku kirgi daga dubin mai sai daga a cikin yankin da yace sannan a ga za ka samu dalle in kun jini shi ne da jini amma ku jini da jini jini da abu kaga a ƙarfi kai da abu ne ba inda ƙarfi ake nufi bai guda kuma Allah ko talata ba a cewa talata ta cikakkun talata amma biyu da rubu da a kuna suna ne talata ba zai yi zama rasu sai kuka zama da rubuwa ah, tun da duka idan an tafi biyar cikin ƙarfi wannan ƙarfin da aka fito ka da shi a fara kirgi a ce ta samu wani kwanaki a cikin ƙarfin ko waɗansu ya samu ko waɗansu awanni a cikin wannan ƙarfin tana matsayin mace kirkuki ya faru a cikin wani ɓangare da ƙarfi ba a cikin dukkanin ƙarfi ba sai kuka zama da shi cewa su idan ta yi kudin ta abin nan kudin da biyu ya zo idan ta kashe kudin ba samu karfi na uku ya zo yanzu ta samu karfi uku ne su karfi ko karfi biyu da wani kan biyu da na abu ka ta da na na mafi karfi tunda ba ta yi ku ina da ranar da ta da an ta yi ku to amma in ka ɗauki ranar ta da ta kuma ana rashin jini shi da zai ba ka damar jini uku su karfe ku da za ta samu wani biyu da wani ko wani a makarantar haka ba shi ne rikicin da ake ko a kasa da kuma da kuma annabi ya ce da rikicin matar da biyu al'ada ya yi rikitar da ita ya haɗu da istihara ko ce da iya salata ayyama a karaɗi ya ce su gani sallah a kwanakin ne a kwanakin birnin da gida ta bai a cikin wata sun fara kira ya kwana kake da kwana kake su gani sallah ayyama a karaɗi ya ce ya ce musu da al'akara a nan ana mutum ƙarfi ko ana mutum haila ana mutum haila ba na kan hadisin mutum Allah ya fita da wannan ta'arud al-adilla din ko da wani dalili ne zai na kaza wannan ne na kaza wannan ne na kaza wannan ne na kaza shi da sai Imam Ahmad ya fita ya bi ta mutu amma da ya fara da Imam Ahmad da farko kan da ke kai duniya ke da da kan kuwa Imam Ahmad bin Hanbal da ke gaskiya abin yana da rike kare da da mun nan ko ya karfi kare da wannan da da yin da ba ka aiki ake yi da barka duniya fahimta ta a fahimta ta da nake gudun ta karfi ina ina ganin ɗaukar ta a matsayin jini ya fi karfi to amma idan mutum ya tsaya ya ɗauki sarki da ni da zai iya da shi ba don yana da hujjoji kuma da zai iya kasa ya dangantu ne nome ne kasa mana tsaya a cikin zuciyar ka ne kake ganin da mijin ta fito da shi da ka an gane ku ba a iya zalin mutum ba ka tsaya da mutum ya ɗauki cutar ba da kuma sai ka mutu da shi على كل هذا لا تقول انما الاقراء الاطهار اخرجه مالك في قصه بسند سلمان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة فطليقتان وعدتها حوضتان رواه الدار القطني وأخرجه مرفوعا وضعفه yana nufi an karɓar daga Abdullahi da Umar Allah su kare da gare shi. Abdullahi da Umar yake shi da kansa sanan talakal amatu ta talika tani. Sai su na baiwa suke jure. An gane iddata kuma jini biyu mai ta da suke na gari a suke biyu abin nufin ya ce suke iya wa suke uku daya a dawo da ita biyu a dawo da ita idan kai na uku ko kuma sai ta tashi to yana ganin ita dawa idan kai suke daya kana da ranar kokon ya amma idan kai na biyu ba ka yi ba yin komi a ta tafi a zaidan kun fahimta wa iddatu a haihu ta mu ta kuma za su zo su jini biyu ne a madadin talata ta kuro ita ba su ta yawan nan ba biyu kawai za ku. haka Abdullahi da Umar faɗa ba Umar da Allah zai faɗi wannan ba rawahu Darqutni Imam Darqutni ya rawaito مرفوعا يا ريت على مسؤول كون مرفوع باين باين يا ريت بك عبد الله بن عمر وضعفه اما يضعي في التوسعات حديث يدعي كيف سبب حديث يدعي عن ذلك وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الهاشمي وخالفوه فاتفقوا على ضعفه dan da waɗancan mutane ma imam abu da'ud da sun yi jirgin ma da duk sun rufe a jikin ta hanyar ƙarshe Allah ta tsari da abu ta idan mun hakim mai sabon rufe a jikin ta hudu ya fara su su tsara mal hadisi su ta ƙana sun ce ba ta hudu ba ba ta tsara ko ala da su da aka fito ita ta ce wajen da isan sun yana hadisi an gane ko to tun da yana ya tabbata a matsayin hadisi da isi yanzu ya zama ɗauka a cikin baiwa sai da yadda shi daidai da na ɗakin tunda ba mu da wani hadisi da ya da mana wannan amma inda ko yadda ya kake da damar take da kai akwai komai na biyu kai komai ya kai idan kai na uku to kai da ya halatta da kai ta aure ko haka inda ya kuma ta aure kake da wannan damar domin hadisin da yana bambanta ya hadisi da yake an gane ko وعن رويد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يكون الامر يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقتل ما هو ظهر اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار كان حديث ان كتب جريته ابن ثابت ان تقارب بأبري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بدل ما جمع الاسباب عن مثل الله تعالى تدفع دليل الى ابن جدا فقال رواتي لا يصد الامر ان يؤمن بالله واليوم الاخر ba shi halatta da mutumin da yi imani da Allah yi imani da ranar kasu an yasfi ya ma a hu da a wuri ya shayar da ruwansa da sukar wani ba ta ba an gane ko ba shi halatta mutum ya zubar da ruwansa ko ya shayar da ruwansa da sukar da ba ta ba wani hadisi a kan yawa guda da turmi أبو داود الترمذي ذكر يوسف وصححه ابن هبان ابن هبان يقول تاسي وحسنه البزار al-imam al-bazzar yake hadisi ne haka tabbas bincike ya nuna hadisi ne haka amma wata riwaya a madadin a ce an yi kiya ma a hujjar a wuri ya ka ce an yi ma a hujjar wala da gauri wala da gauri da ya nasa da gauri da ima Allah da ranar karfi ya tayar da ruwan ta da ɗan da ranar ba ko da su da da ba ya yi nan da rankasa ya ce ya'ani abinda yana hadisi ke nufi لا يهم لأحد من اي أحدا مسترعا ما فعلت أبو المسلم يسعسك يلا بيسويك أرمى سبيلة كوكما أسريبة تودنيا في تهيك السورة بنتا وهو مثل حقك الحملها العالم يتحدث سوى سنة بسكي فإذا لم يتحقق إذا كنت دائم تدف انتنا بدون دين يجب عليه أن يستبرئها بحوضة ويأخذوا مقاطعين مساكوتا ويبني حتى يتعي اكتدراء يتهم ويوم هاي لعبا أمانك وتعد رسول في جسد المسلم كل أهل تمنى فرق ويجي أنا أظن فينا بس عند أهل مساكوتا فالبعض حالات تعمتين مساكوتا ويجب بوسن فنا بجينا جيه معنى يا تعمتيات ويجب بوسن فنا بجينا فإذا كان من تعظيمات سنة الجنة فإذا كان لك أو تأكيد حتى لا ينترمي idan ko da ya same ta wanda ba shi da tabbas din ko da juna biyu ko ba ta da shi bai sani ba sanan wurin da ya sa masa da fara ta farka hakku ta kurti da rai shi ne yan haula da daya wanda zai bayar da dama ya gani ta da duniya إلا ذكر يكون لك لا يكون بالمرء إن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي معه في برأة ذلك wato lalle mutum ne tabbatar cewa babu karno ta same ta idan tana da juna biyu da aka halatta ya kusance ta haka bayan ta haihu in ba ta juna biyu to lalle ya tabbatar ta yi uku da ra'ayi ta hanyar wuri biyu guda ɗaya wannan shi ke gida yankar da haka ta tsaya ba ta tarbe ta in tana da juna biyu in da kusantar shi ne abin da manzan Allah ke nufi cikin kayan magana da cewa ba su halatta a mutum ya tsayar da ruwansa da sukar da bai ciye ba domin lokacin suke su juna biyu kamar sukar wanda suke an gane ko yana hadisi kuma ya yi kama da fadin Allah ta'ala da ta yakun harkun lakum ta su harkakun annaki ta harkakun da mata da aka kwatanta mata da gona nan kuma aka kwatanta ta da cewa su ake kina abin da ake cikin gona ɗin kuma. Kuna fata an yana hadisi kamar da aka hadisi ne wanda yake haka وعن عمر رضي الله عنه في المرأة المفقود في المرأة المفقود تربت أربع سنين كو تربت أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة أخرجه مالك والشافعي وعن المدير بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتي له البيان أخرجه الدار القطبي بإسناد ضعيف an daga daga umar ɗan fata a Allah ta da daga da cikin lafiyar masu dangane da bakar musamman da aka nema aka lafiya su ya inda tsayin da ya fata da kuma da ta harka kuma nan kuɗi su ne za biyu a ba kuma nan da da ko ya yi tafiya wata kasa ta duniya da tare da kasuwanci ya tafi hankali ko mu ne ya fi da da ko da ina bayan da haka ko na da adam ne shi da almasku da yanda yake biya ko kuma kwantar da ya rasa inda yake cikin babu da babu mutum ko umar ya faɗa ta mar'atul mas'ul cikin lafazin matar mutumin da aka rasa mijinta yace ne ta zuwa arba'a za ta zama zuwa har tsawon shekara ثم ashirin أربعة أشهر وعشرة ثم تنتهي idda. ta wata hudu da kwana goma wato inda ta kaba ce a karɓar malik malik ya rawaito wannan hadisi ya shafi inda imam shafi ya Allah ya ji daga ayan da su dace daga fara ya yi dabba da zaka يتراها عبد الرزاق وابو عبيد والبرهقي وابن ابي الكلبه عبد الرزاق الصنعاني لا يوتر حديثه حتى ابو عبيد حتى امام البيهقي وابو بكر بن ابي شيبه والدار قطني بين أن يبارك الدنيا قال الحافظ ابن حجر ابن حجر السلامية فقال مدى الحديث يقول رواء عن إثمان وابن عباس وعن أبي أنا رئيس وزن جنسي في من دقم الدين أنا رئيس من عثمان بن عفان بعد الله بن عباس دقم علي بن أبي طالب يقول إلى أنها هذه المرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يكون زمنك قال البهجي wato an tambayi Ali ne game da ita wannan mata wanda aka nemi da aka rasa yake da duka yadda aka gargaɗe ta Allah ne za ta gargaɗe da aka tafi a hakuri sai ta ce za ta aure har sai ta samu tabbacin cewa ya mutu wato a wata da ta fito a wata da tawar yana da wata tawar Umar ko Usman ko wanda aka ce Ali ne da gargaɗe shi sai ya zama zai har wata har shekara shekara hudu sannan daga lafi zuwa su kada wata hudu da kwana goma a wata da wata abu yi a za su zama da su zama da zaman gula su ya hakuri da raba su daga Allah kar ku za su aure su zama su ta hakuri har su ta samu tabbaci cewa ya mutu kuma. Kare da hakuri ko a da addinin musulmi yake wannan zanjira da addinin musulmi ne in ji ma da hakuri. Wa kare kun kafin Ibrahim ya sake faɗa cikin fatawar bayi واخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ابي شيبه باسانيد صحيحه وكما قال ما حديث بدايه عبد الرزاق الشمعاني بسعيد بن منصور بعد ذكر ابن ابي شيبه سريته بسند باسانيد صحيحه لا سبب وجود يقال بكتب عند عن عمر بن عمر أنا أتربص أربع سنين وهذا ذاك الغلام حتى وفي شكرا واتفق أكثر التابعين على أن التأجيل من يوم تركه عبد الرياض الحاكم kuma da yana daga cikin jami'ai suka ce za a ba da damar wannan jira ne cewa ta tsaya ta zaman jira a tsawon shekara hudu daga ranar da fita da al'amarin ta kai kara ce ma'ana inda za a ce ta yi shekara hudu kafin ta zai ko kuma daga baya ta gaba abin ya yi yawa ko ta zai kotu ba wani alƙalin da shekara hudu da zai ta zai yanzu ta mu ma'ana sai zai ka kula abin da aka ta ke ganin jiya da da take al'amarin ta ko cikin wani da ta haddu idda kuma za ta yi ta kada ne ko za ta yi idda irin idda yadda mun ke yi وأن بين الأول إذا رجع فهو بالقيام bayan ta yi ta kada kuma kuma ta yi aure ta sani da ke dawo a zara kuma ta da zuwa kuma ta yi alƙawari zai iya kada ta ana yi ta a ba shi in yake yana son matarsa to duk da sai ya tafi kan wannan alam da biya lalata aure sai ta bayar gida ta wuce istibra'i na zama na jini daya sai ta koma wurin mijinta na farko idan ka da wuce ya kula kuma ta riga ta je gidan wani sai dai abin da ya kace wajen aure ta ba su ta hanka sai a fassara da da da gidan ya haka kan ta ji aiki da wannan da hadisin da yake ba wannan daga Mugira ibn da yake nan dan Allah ke inda aka mafi matar mijin da aka nuna aka rasa umar aka yi tana nan da kuma matar hatta ya fi albayan hatta da ya biya wani bayanin ne bayanin cewa yana nan da rai ko kuma ya bayanin cewa in yana nan da rai akan musulunci ko kuma yana nan da rai amma rubutu ya da gida ba ko da kan cewa yana nan da rai kuma yana yin auren da fata ko da yaron cewa yana nan da rai kuma ya ya ne yanzu da domin da da bayani yanzu da da hukunci da ya gina yana da kuma rai kan nan dinki da fata da fata aure ko mata ta yana nan da rai a kuma da aure ya mutu ta hanyar da ya yana nan da rai kuma yana na akan kurmar musulunci ya kaga ba za shiga da jiran to shi da aka yi shi alban to shi da wannan abin da aka da ku ne imam da ku ne ne ko da sabon da ilmi da sanin biyan da yake da shi ma'ana da hadisin da yake ne duk yana ita wata da kuma Umar dan da wannan hadisi duka ne da yake da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan magana Umar ko wannan kuma ta hanyar hadisi da Allah kuma Allah bai tabbata ba kuma da mutum ne yawa dangane da matan da aka ne mulkin da aka rasa ya za ta yi ina da damar da sukan ce idan mutum ya yi wani da abu tsoro ya sukan ta gari da ɗin biyu duk mutumin da ya koyo da abin ba ko aka ne ya yi da abin ba suna kasa su ne zuwa cikin yanayi da biyu yanayi na farko ya zama kasa su a zuwa da ke tsammanin rayuwa a cikin ta sama da tsammanin mutuwa ya tafi da mai ilimi ya tafi haka kasuwanci ya tafi sadar da zumunci wani gari to yana da tsammanin zuwa na biyu idan da ba a abin da ake zafiya cikin su mutuwa sama da tsammanin rayuwa ya tsammanin tsammanin rayuwa wannan ko ba a tsammanin rayuwa shi da kuma ya ce mutum ya yi tafiya ta kuma kuma ya muka yi labarin wani kala kuma ko ya yi hakuri rabin da ake yin kuma mutum rabin kuma an ga yake asibiti kuma nan a da karfin teku rabin kuma sun kafa to shi sai dan sai da akalu cikin wanda suka mutu da asibiti ba yana cikin da kayan hanta ku karɓi za a fi wasu da wani kuma rayuwa mutuwa wanda ya ɗauka tana cikin da zuwa wani rayuwa kuma ya na rayuwa in yadda ya bayar su da kudu su ya su da dole a makaranta haka abin da zai gudana kenan a cikin zuciya ko kuma aka ce a ai lallai ya yi tafiya amma mun ji lokacin da ya zo nan yana ta to amma wannan ta an yi ya da kuma gidan ya rufe kuma ya ɗauki da ya rufe guda na a a cikin ya da a cikin da fuskokin su da ta ji an balle a da kan muna da rai kuma na a cikin tsara cikin kudu to kada mun ga an tsammanin yana da mura ko wani ya mu dan da ban da kuka ta fara nan bangaren guda ne kuka sai dan da kuka yana cikin abin farko to sai da ana tsammanin yana nan da ba a tsammanin mutuwa a cikin ta ko ba a tsaya a yi jiran sa ya dawo amma idan mutum ya aikata da ana tsammanin kila ya mutu to za a kaddara cewa ya mutu da mutum dan ne zani bata da zani bata saboda da ta dubin jayi ya mutu ya mutu ko da da ku shi ne ko da da ya ta ta ne da duk mai yin jayi da ta kuma kamar da sai ya ya kuma ta ce ta kada ko ta aure ne ta amma dan wanda ake da na dina nan da da ya ne da to da ta to wannan gurin da ba a tsaya shi ne kuke tattaunawa ai ko ta ne da da cikin da kuke tsaya da amma bai gida saba'in din suka ce za a fara kirgin da gobe ranar haihuwarsa ba da da aka ta da yanzu ya kai suka ce idan da ya da lissafi cewa yanzu ya kai shekaru saba'in a duniya za mu kai tsaya aka ce ruwan da kuma sai ga abin da Allah Allah Muhammad ke kana da mai ke dake annabi ya faɗa maka kuna da cikin da take shekarun da Allah ya gani da da shekara ta cikin zuwa da da da da shi ke tsere ba da haka ya dan da ya kace a nan wurin kuka ce da yake ta karbar shekarun sa in da ba ya da kuma da shekara ta cikin da da da ran ta da mun shekara da tana da sai mu kada da ya mutu sai da ta ba take aure idan ya tafi na ɗauke ta hamsin ya za ku zama ba masa da yawa inda wani suka zama suka da ɗauke yaran suka suka ce ya ai zama zuwa ta fasirin da suka fara da yamma akwai mutum ta yi ɗari da suka ce ba dan adam yana son su kare da akan ta na dan adam ko da su ta da da akan to kar mu kace su ta da da akan da dan sai yana da da zama da sai yana amma da kuma da da da in kuma a nan da ta da ko mu ta wannan ya kala tabbata na ta gudu da kun ayyuka ba su ma'amala to wannan amma dai gaskiya duk wanda ba gani da ba da suke da wanda yake shekara da wanda yake da wanda yake da kasar haka dukkan su da ake hujja ko ɗaya daga nan bai Allah su da ya da ba haka da yawa daga cikin suka da al-muhassiqun ma ta bin bin da da suka da da ne suka rasa suka ce al-amru min sayyidil qadi suka ce a gara al-qadi بل يعلم في اجتهاد في بيتك ودمر بين اثنين في تنزاع suka ce domin idan kun jaba ƙa'ida guda da wannan ƙa'idar kan kan za su iya wucewa idan an taɓa da ba a kai da kuma tsakanin wannan garin da wani kan garin tsakanin shi kansa mutuma daga wani mutum zuwa wancan mutum wani mutum da ra'ayi ne kan birni ne duk inda da gari da kuma zai iya ya aka zuwa da ake labari a gida cewa da ko baya to in da gida ya kuma su ko dan wani da ya kawo musu wani mutum ko da ya yi gani ba ina da karatun addini ne karatun boko ba da ya fi yin da rubutu wasu ka ko ya za a rubuta masa da tsarin da tsarin din da ya gida ko ya da da gidan su da to kina mu ji dan to yana nan yana nan nan nan kabin ana da kuma mun ga da shi ko ta asirin da wani ko daga ta hankali yake ne ya sa kurku ya fi rubutu da ba a bai ta abu labarin yana da yana da wayar da ya fi rubutu suka ce kula da kafa da hukunci ba sannan kuma su da da muka bai fi da labarai da kusan da labari a kullum na turga wata gani mun gani sun gani ni mun da da da aiki kai da kana da labari yanzu da ba abin da ya faru an gani da su ina da gani da da iyayen mu suna daga nan da su iya gado don su aka haifar da laraba aka yi kuwa hannu ko ɗan da sun suna da aiki ne sai aka mai su da ya ga yi kuma kafin ya kawo suna san sun san zuwa ya da rafa kila ma nuna mana sai a karbi da mulki da wani gawa da san sun gansu su kawo alfa ta ga an tsayi ba da yawa su tsawon nan da da haka sun sa da suke da za a yi ke wani hukunci guda ɗaya da akan wannan duk yadda mijinta aka nemi ta aka zo inda yake ko ta kai kara ko ta ce ta zo ta ita ya alƙali an da mijina an rasa inda yake shi kuma alƙali ya tambaye ta ya binciki gidan waɗancan ya binciki da kuma ta hanyar wannan binciken da zai lafi kuma shi ne ya ba da dama sai a ta su kira kaza su kira kaza su kira kaza duk abin da alƙali ya yi ta mutum ya tabbatar da idan alƙali ya yi ta da ta su kira shi ke in ka tara biyu ke ko ta ta gafi idan wata da abuwa inda muna da kawai ta ta labarai da ko ta mu da ran kun da da da da da in da da za ku da in da ku za ku ai da kan mutu da da ka da ya kuma da ya ta da wani da in bi ta na ku ta da da da guda da da in kuma da da da da da ina da ranka kanka to kafa na da su ka dubu zai kana da da ko da a hannun alƙali da ma su an tsali ya ku ta ku ya san ta ka wani mataki ne ne dan ku da yanda ya mace da kan da da su da ya ya da na ba ku da ku ta ku cikin da ne sai da da shi ne sai ku da da matsayin da istihab kuma da ya kamata da ma kullum da kullum kullum da kullum

ذلك الشرك الوكيلية لا تستردين على أول القلب لكن أحدث يبدأ يسلم يعني من الجسد وذلك نفسا ذاك بعد كل إصبع دم wani zai so a kan duka ba yadda suka da ko a kan yasa yake da yadda wanda kada da yadda wanda kada kuma idan kan gona kan kan yi haka biyu wani mulki da abin da suka bari amma ga abin da ke faruwa su ne da su tafi a gida zama da karbe sun yi kula da yawa a da da ko ba da gudu ba kuma a alƙalai sun za su kallabe da kallabe su da kowa ya rike da suka sarabin da suka rike daga nan gurin sai su yi da da da da كان يعني يقول لساف الكتبية كان تفسير الكتبية يقول لساف الكتبية كان تفسير الكتبية يقول ابن بريء فاتح هو يتعالى تفسير الكتبية يتعلم بذل بقى من علم يجاهد يسل حتى وانت بيانك إنه من بعض الدعاء تتبع عنه من قلت بأعلى من قلت بأعلى من قلت بأعلى ya sa ita kuma yanzu ake kokarin yin shari'a musulunci kuma yana da gaskiya abin da aka fi da kalamin shi ko nuna don yanzu gaskiya abin da aka yi maka wadda sai da kuka da aka biya da kaya a jihar Kano ko da aka yi sabon da wajen kwana arba'in aka zama ba ta da ilimin da suka abin da ta biya kala bayan an tashi rubutun an zo sarwa da ake da rayuwa a tsayar to su ko yin aka yawan da su mura da kuma aka jujjara ko kuma da ba ta da ilimin da ya fi da wannan ko bayan ko kuma ma za a gudu gidan alƙali da ko da albashin alƙali na da zama da yawan kan haka su da da wasu jihar za su da daga sun hannu kuma da ta musu yana daga cikin da maka jarraba ya ce da sai a kai da kuma jarraba ya ce za su da ko da su da da su akwai kasar a dole ne sai da ya ji ya san me yake ya san Qur'ani ya san hadisi ina shi da zai alƙali to yanzu da kuma ya zama kan da ta fara ta ji kuma kuma mun ya mu ta ta ta ko da ya ga shi ya ji ta ta da ko mun ta mun ta da ya ga nan ai ai ya ta mun ta da ko wanda an yi magana an da shekara 700 da suka rike da abin da suka yi gina a garin su shekara 700 يفتح عليه جاه النبي استجابة السنة بارك الله تقاليد العلم وعن جابر رضي الله عنه قال قلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتبين رجل عند الناس إلا أن يكون ناسا أو ضرب لا يجوز أنا نجم لا يجوزن رجل إذا امرأة إلا أن تكون ميتا أو دمها جزاك الله خيرا أن تكون لك الحفظ لا يسكال الدابر يقول الله فاسر يقول لا لك رجل عند امرأة لا يجوزن يسال قول التوسيط المفتح لا يجوزن رجل عند امرأة كرم يكون فيه تذكرة يكاد عين مثلا a gidan mata mutum illa a mutum da na kiran sai dai in ci mai mutunta a gidan mata ko ta bayar da mutunta. Akwai kawai bambance ta akwai mutuntaka akwai tarayya a kabar su a gidan mata da su. Bayan da mijin ta bane ko ta da ita har mutunta da su ba ko da da halatta ba. Ina ne ku? Rawan Muslim, Imam Muslim ne rufe. Wani gida Abbas Rabi Allah Ahmad ba, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وان رجل عبد الله بن عباس وقال الله صلى الله عليه وسلم ياتي يتلو ان رجل بالدعاء kada mutum ya kwanta shi da wata mutum illa da abu na harawa shi da wata muharram shi ne kamar ko wanda ko kudi da ko yadda ko kwanta wannan muharram shi ne zan kuma hankali ne ne ne da kuma inda ko ta ta halatta da ke ko kwanta da shi ke mutum abinda ba su duhu ko kwanta ko zama a wani rikin da ke wanda ya yi yiwuwa ka sadu da ita duk da wanda ya sani ko kuma da iya yiwa ta da biya da wanda ya sani abin da yake da istimta'i ko da mutum ba da wani saduwa ko kusanta ta da yi ba a'a zai iya wasa da ita ba ta da idan wani ya kai gare shi amma duk inda ka tsaya ko da mutum kuke magana inda ba shi iya yi ba ko istimta'i wato wasanni da ita ko

كل المنافقين أي رب الدين ده أكثر رفع فتوى عن ابن عباس رضي الله عنه في دار كتب أكوى حديث اللي في دار كده وانا wato a daga Abdullahi dan Abbas wanda wani da ku yore to ba ta hadisi ne dai kuma bal ya lamba da kasa yake rawahu muslim bin bilal anna rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam ba'a yawma ila auta muslim ya rawaito cewa manzon Allah ya aika da wata rundunar yaki zuwa a wuta fa lafiya aduwa wannan rundunar yaki sai ta gama da abokanan adawa fa fata minhum da aka fi suka yake su fa zaharu alaihi suka ci nasara a kansu wato su musulmai suka ci nasara a kansu a karo wa sabu sabaya sun suka samu kowanne a matsayin fursunonin yaki fa kana nasu min ashabi rasulillah wa jaharna bihi min ghasyanihim waɗansu cikin sahabban manzon Allah suna tsamar a ce an baka koyon ga kuma ya ta karfe ka min ajli azwajihim min al-mushrikin dan suna ganin wannan matar da dabba gashi an rubuta ta wajen yaki amma tana da miji cikin kafare yanzu kila mijin da kan da suna nan dare dan ne kuma za a ce muku sauke ta fa anzala Allah fi zalik wa Allah ya saka da wannan aya wa yunfatu min an-nisa illa ma malakat aymanukum aw fa hunna lakum halalun idan qadat iddatuhunna ta Allah ce wani mutum kuma nisa cikin nasa wanda aka haramta muku akwai al-muhsana masu mazaji masu miji yana nisa cikin mata kuma haramun ne ku ce ku za ku magana auren ku ko ku ɗauke su in na na mana kuma amma da ku sai abin da daman ku mallaka ba sanar da miji in ba an kama ku zama kasuwar da ku da miji ina da domin igiyar aure da ke tsakanin ta da wanda ba musulmi wani igiyar aure ba ta da alfarma tun da yanzu da yaki yaki da inda babu yaki da wannan igiyar aure ta da alfarma sai da in za su musulunci shi da matar ba a kirga wannan ɗaurin da aure da aka nuna waliya ba za su sai an jirgin da sabon ɗaurin aure ba amma tun da an kusa da yaki har an karɓi wannan mata ta da ta zama da yaki ina da ta kuma wato ita wannan yanzu ta da ta aka fi ne kan abin da ya gabata shan baya cikin ayar an gane ku wala kuntu ma na fa'ada kum min nisa illa ma qad salat innahu kana fahimatan da daga wa ta'abura hurmat alaikum to da kaza da hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banat al-akh wa banat al-ukh wa ummahatukum allati arda'a lakum wa akhawatukum min ar-rida'a وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهؤلاء أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين تقتلوا إلا ما قد لك إن الله كان غفورا رحيما والمسرات من النساء بس دكتور البنات جميع حرمت عليكم لا تقول إلا ما ملكت أيمانكم ومن سيدكم لا kun da aka yi kisa na illa ma malakat aymanukum yana kai na zuwa gani إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. an gane ko ai fa hunna lakum halal ko abin da damun ku yana maka na koyi ne halal ne da ku dan da duka wannan da inda ku fara da kawai wato wani wannan ne uku da ya ana yin jini da to amma a nan wurin akwai tattauna da malamai suke yi sun yi don cewa idan mutum an kamo ta a matsayin ku wanda kafin na farko ta yakin uku da ya yi jini an bayyana ta za su yi istibra'i biyu ko kafin a farke ka to amma idan da ku tabbata cewa fasikanci ta aikata ta zunubin yaya za ku yi ta farkata shin za ku yi istibra'i ne ta hanyar biyu ɗaya ko kuma a za ku yi idda na irin yadda mai aure ke yin idda ya fi ta gamuwa abin da ya fi tahara cikin da zafan mu shi ne istibra'i ya fi biyu ɗaya amma waɗansu malamai suka ce a'a ko ta yi salatu ta kuru ko ta yi salatu ta kuru suka sabbada a kan wannan kuma suna da ɗan sauran jirgi waɗanda suka da balƙawa a jiki suka ce dala kanan fa an fahimta ku dan da za su kanta ta da wasan ba وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الولد من فراش والمعاهر الحجر متفق عليه ومن حديث عائشه في قصه علي بن سعيد عند النسائي وعن عثمان عند ابي داوود wato wannan hadisi an faɗar da abu da Allah ta da gare yake manzon Allah Yake al waladu min qura shi ta namiji ne nan mata ne wal wa'adun al hajar kike wanda ya zama to ya tabbata a zargi al hajar wannan ana nufin zargi ba ana nufin dukewa ba da wanda dukkan mazinaci na ke jefewa ba sai mazinaci wanda gine magidan amma na fadin al'ahar ko ya tafi kowane shi. idan ka ce al'adar ana nufin a jefe ya tafi kowane shi a jefe suke nan wanda ko ba hana kayan da shari'a ta gaba alwala da bin firas wal la'ahir al'adar wani hadisi za ka shi in karanta kissa ya yi lamba daga kasa ko lamba ta biyu yace rawal bukhari ana aisha anna abdabna jam'a imam bukhari ya rawaita hadisi عبد ابن زكاة وسعد بن أبي وقاص بسوء سعد بن أبي وقاص اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حصولة كتب تعالى وزمن ذا الله an gane ku ibn amat zam'a dan gane da wani ta da ku yangar zam'a ta haife ki kar ku nan baki abdul zam'a abdul zam'a ne zam'a yana da wata ku yanga ta haife da kira kan da wannan da haka sun sa kai kara ana rigima wajen manzo Allah sallallahu alaihi فقال فأبتعد يا رسول الله أوصاني أبي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة جمعة فأسجده فإنه ابني فأسجده فإنه ابني يقول يا من الله من هو أنا يوم الوسيس فإذا ما جاء in je in kalli kan da ku wani garzan a ta haifa in na kalli zan ga akwai kamanni a tsakanin Ba haka dan sa ne in karba a madadin ka kana fahimta da ko kamar tana da wa kun yi tura ko ko ayyanku ko wangar gani kana da idan ta harfa kan nan kana wani yanzu na da mutum ya haka aka samu dan ba hadisi ne magana ko ba shin ya aure ta kana mutum ko wangar gani daga baya ka ko ka kaga in ka aure ko wanda kuma ka ga da ba ne wannan gidan da ba idan ta koma wani ubangijin mu ya halatta kuma ta kafa ta da daga baya tun da auren ka ya mutu ba halatta da rubutu su birayi to sai aka zo aka samu ba to wannan ba sai shi miji misali ina miji misali ne a sai miji yake ne ne kansa ne ina fara kan fahimta da haka yake yi dan uwansa wanda ko kan sai ka je ka duba dan da wanda din za ka haifa kana ne ba ga ma sai ka mamu ga kana in dai ka haifa kana ne kuna da ita da yake ya yi wasiya an andura ibn amatu jam'a in ji in kalli dan da kuyangar jam'a za ta haifa a asbiru hudan in karɓe su fa inna hudu bi dana ne da qala ibn ba shi kuma dan wannan mutumin mutumin da yake da kuyangar ya rika ne da babba shi kuma sai ce aki wa ibn amatu abi yake ko alama wannan ba dan uwan ka bane da dan uwa na ne kani na ne domin ne na kuyangar mahaifina dan kuyangar mahaifina zai na ne an yi yanin mu an yi hukuma fara an nabi sallallahu alaihi wasallam sabahan bainan bayyinan bi utba ibn abi waqqas ka. Allah sun kira ya da gudu ya ta aka da gudu da ya da gudu dan a san kamar cikin ya ta samu da utba utba shine dan uwan sa ba na ce da an ji adamu sama manzo Allah ya duba masa kamar ne, ta sarari da kuma tsakanin amma kuma yanzu wannan matar ba matar sa ba ce ba yayi ne ita shi wannan bai koyan ba shine mai ita fa kana ko manzo Allah ce hiya laka ya abdu bin zam'a ko abdu bin zam'a ko take da ba kadin ka ne da kidan ka tafi alwalad bin firaj aiki Ba, ana bambanta suna zuwa ga mai mutum mutumin da yake da matar shi ne ke da da'awar ne ma'ana shi ne idan ta haihu wa tajidu minhu ya sauda amma sun sauda daga yau idan kun ga wancan yara ki sanya hijabi tare cewa fauda din nan bintu zan'a da ita da abdul zan'a duk ya ne da zan'a zam'a shine da wannan kuwanda yadda ta yi manzo Allah ya tabbatar masa da kansa amma yace idan da ta shi yanzu da a matsayin ta a matsayin ta da wannan yaron mutum ya amma duk da haka ko to ne ta ta yi gaji saboda da duk ya tabbatar da wannan din madaban ta saboda kamar su da ya da ita ba ibn abi waqas dan uwansa ibn abi waqas wato kenan yanzu abu guda biyu suka ne su tabbatar da bayan da baga wani abu na farko kama ana iya tabbatar maka da bayan ne kama abu na biyu a rafayya ana iya tabbatar maka da bayan ne a wuri tun da masu kuka rahu to ka samu kama da aure wanne ya fi karfi ne domin a iya samun kama a mutanen da ba su da mantuka da juna ina da zan dinka da ka san manzo Allah ya rufe karamin dalilin kan na kamin tekeriya duk karfin dalilin da karfin jini ne a rayuwa amma tun da akwai kan kamin na har yanzu akwai su da saboda su da ne sai su ko ko kai da kudin sun ganki ko rinka ta da ta tabbatar da mun rinka kaminta amma tun da ya samar kan kan gidan har kan gidan ya yi da awar nasu saboda mun sai ko in kun ganki ko da ta ruwa ina da gidan ka yake wato يا سيدة وزن الابن المختصر وزن الابن المختصر فيه عبد الرحمن كان ده أجل في كتير أكل فكيرين عبد الرحمن وكان جاية عن الفتح ومن جاية عن سبع فتاة بعد وفتح مكة أنا أتعلم فهمت بعد ده الحديث حديث على الولد من الكراء لكن من ما كان باع هي iya danganta wanda ba shi ne mijin ba a matsayin shi ne uba wani al'ahun al'adari wanda ko wajen ya aka fata kanki to ke nan sai an rubuta amma ba ba ta ba ma'ana wanda aka fata kanki da mutahar ta samu juna biyu za a duba ranka da aka danta ne da yanda al-sirat da ke wata mata to dan da aka sanya mata suna al-sirat a nan gurin ita ce da Allah rajula yusarikuha dan namiji yana da matarsa kamar sun kada ko kuma wa annahu yakunu ma'aha fi firashin wahid dan kasance wa yana tarayya da ita kan sun kada daya ko kan gado daya ko karkashin mayafi daya ko da su kuma kuma mayafin sa mana hannu da zasu lafiya antum da zasu lafiya kuma da abin da to ina ga ko mu ta a nan gurin a cikin gaskiya da barka ta da karatu da kawo haka

bai Allah da ke ta hanku kafin ya ne kada dan mutum ya saki mace ɗaya cikin mata yanka hudu da zai aure da hasu ta riga ta fitar da idda wannan shi ne ƙa'ida sai daga iddan nan ko ne ne za ku idda da su idan mai idda da biyu sai hasu ta biyu uku idan mai idda da watanni ne sai ta watanni uku in mai idda ko da haihuwa hasu ta haihu ko da wata rana mutum ne yake da mata hudu ta tsaye daga cikin matan a bata to idan mutum yana da sake zama da mata hudu sai ko an dora masa zai tsawara masa ne kuma sai ga bayan sai kuma ya zai wani mutum ya kuntu kamar hukuncin da mijin bai bata yana da kai bayani ba ba zai kara wata mace yanzu ta hudu ba tunda da ka'ida idan mutum zai kara wata kilo don tona da mata biyar in mace na da rasu yanzu ba ya tabbata ko rayuwa ko rikon rayuwarsa gini bisa da haka kenan da zai yi aure ba ko ya samu tabbacin mutuwarsa ko kuma in ko ta tabbatar masa da haka ta hanyar dalilai da tsara'in da alƙali zai gori da suka gudu muka bayani mu shi wani ke tambaya na da ke na da ko akwai ta taba a kan matan da mijinta ya rike da ke ta ba in dai an da aure ko da miji bai ɗauki mata ba ko ta taba a kanta an gane ku akwai nan tsakanin idda da kada kada idda in miji ya aure mace ba tare da ya sauke ta ba ya sauke ta babu idda a kanku ba su da qur'ani ya ayyuhan nabiyyu amanu idza nakahtum al-mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن فسرهوهن سراحا جميلا. an gane ku to ba wata idda a kanta in take ya aure ne mutum ya yi wasu kuma fasa bai sauke ta ba amma idan mutuwa ne lalle lalle ne ko kawo kasa ba sannan kuma za a ba ta babu amma yakan yanzu bayan ya fito fa tunda babu idda sai mijin ya mutu kada babu babu a kan ba mu bambanta wannan tsakanin guda biyu kada kuma Thank you. haka da zaran an daura aure tsakanin ka da mace daura aure na halatta masa da sadaki da zaran ko miji ya kusance ta ya dauke ta shi ke nan ya zama ta ta sadaki da haka yanzu in ya zo zai fice da zaɓin kansa ba su za su zo ta da sadakin ko a yana mace na da auren ta shi ne gudan aure ku haka ne a kanta in kuka fice ba ka san shi ne ka aiki ne in kamar da muka gani kan da lokacin da muke magana kan babu sulhu ta fahimta wato game da wannan hadisi na alwala bin musa ko da ahlul hadar da akwai karin bayani da yana fara to da akwai bayanan da suka danganci hadisi amma da zan yi samun cikin abin da sai da insha Allah ko mu an kara fito da shi ne sai kuma shiga da babin da ya shafi na gaba in Allah ya tabbata assalamu alaikum